الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسألت من عباد غير ذي زرع عند ولا تجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم تأوي إليهم وارزقهم من من شيء في الأرض ولا في السماء تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يوم الساعه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 wanda ya kamu wannan lokaci lafiya yau 28 a watan shawwal hijirar manzon tsira annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 444 wanda ya dide ga 18 watan biyar miladiya shekara 2023 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama Mai sa yi katari wurin faɗan daidai mai sa yi katari a wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar muka sani karatu da muke a cikin littafin alfikihul muyassar وأدلته من wa والسنة wallafa na malamin nan سعد sa'ad yusuf عزيز حفظه الله ta'ala. karatun da mun aji shi kafin shiga wata na Ramadan mai albarka cikin yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin ko wannan ranar shi ne rana da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za mu ci gaba da wannan karatu ta inda a ƙarshen lokaci da muka ajiye shi mun ainihin darsuka ɗaya saba'in da ɗaya yau za mu tashi kan darasi na saba'in da biyu a cikin jerin gwano na karatu da muke gabata a cikin wannan littafin ya albarka in ba mu manta ba ƙarshen matsala da muka tattauna a cikin wannan littafin shine hukmu man amma qauman wa hum lahu karihun hukuncin limamin mutane da ba sa son shi wanda yake limanci akan mutane kuma suna kyamansa ba sa son limancinsa mun ji abin da ya tafi kan wannan matsalan kan bai dace ba mutum mutane ba sa son sa ko yana limanci a kansu shi dai Allahumma in ya kasance rashin son saboda riko da addini ne suke kin shi to wannan su ne za a wasu ta fama da ainihin damu su da ɓacin rai ba za a cewa wani limami ya bar limanci ba amma shi ne ke da tabi'u da wasu dace da addini ba kyaman kyamansa to wannan bai dace ba wannan mutumin ya zamo shine limamin wayannan mutanen gaba ɗaya kamar da ya gabata yau ba da bacin lokaci ba za mu ci gaba da karatu kan babi da ke gaba Almasajid masajid masallatayya al masallatayya masallaci ko menene matsayin masallatayya ya ya kamata a yi riko da masallatayya wani irin mu'amala ya kamata a yi da wuraren bauta gaba ɗaya wannan shine babi wanda karatunmu wannan lokacin za mu tashi a kai mafhumul masajid idan an ce almasajid menene abin fahimta a ciki da an ce almasajid menene muke fahimta kan wannan ainihin kalma almasajid malaci almasajidu jam masjid an ce masajid jam'u ne wanda ɗayansa shine masjid masjid wurin sallah masjid wurin sallah jam'unsa masajid masallatayya in urida bihi al-makan al-makhsus al-mu'addu lis-salawat al-khams an ce masjid ko an ce masajid in ana nufin bugire wanda yake aka keɓance domin salloli guda biyar masjid kenan wanda jam'unsa shine masajid wani urida bihi maudi a sujudin jabha amma ana son a yi amfani da kalmar nan amma ana nufin inda mutum ke ajiye gushinsa yayin da yake sujada mai sunan sujada kenan daga cikin kalma a sujud aka samu inda mutum ke aji goshin shi yake sallah shi ma ana cewa wannan wurin masjid da haka yace ainihin masajid jam'u masjid in urida bihi al-makan al-makhsus in urida bihi al-makan al-makhsus al-mu'add salawat al-khams idan ana nufin bugire wanda ake kebance domin salloli guda biyar to masjid ake cewa amma wa uri urida bihi mawdi' sujud al-jabha idan an nufi inda mutum ke aje goshin sa yayi sujada kuma fa fa innahu bil fathi wannan ana cewa masjid ne kawai da fatha ba'a a cewa masjid inda mutum ke aje goshin sa yayi sujada ake cewa masjid an ce masjid bil kasr ana nufin kasra na jim masjid masallaci kenan inda ake sallah amma an ce masjad bil fath jim na da fatha masjad shine inda mutum ke aje goshinsa a halin sujada dan ka ce masajid wannan ana nufin jam'u masjid wurare na sallah inda ake haduwa ayi salloli guda biyar fadlu bina'il masajid falala na gina masallatayya ce mutum ya tashi ya sa dukiyansa ya gina masallaci menene falala da ke ciki me ake samu idan an shiga cikin sahun masu gina masallatai a wuraren bauta saboda a zo a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada a yi salloli a ciki an Uthmana bin Affan radiyallahu anhu qala an samu daga Uthman bin Affan Allah ya ƙara yarda a gare shi ce samitu rasulullahi صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزون الله tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci man bana masjidan wanda ya gina masallaci yabtagi bihi wajh Allah ya gina masallaci ne saboda yana neman yardan Allah da wannan aiki da yayi bana Allahu lahu baitan fil janna Allah ya gina mai gida a cikin aljanna Allah ya gina mai gida a cikin aljanna ka gina wa Allah subhanahu wa ta'ala masallaci ɗaya talhaka sakamako na wannan masallaci da ka gina wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai gina maka gida a cikin aljanna a wannan aiki ne wanda ya kai a ce kowa ya yi ƙoƙari ya shiga cikin jama'a da za su yi ƙoƙarin ganin sun yi wannan matsayin a ginawa Allah subhanahu wa ta'ala masallaci sakamako na gina masallaci mutum ya samu gida a cikin aljanna shi dai a rayuwar mu wannan ainihin matsayin ba shi cikin abin da muka sa gaba muke nema kowa ya tashi fama ne ya kama ƙasa ya samu plot ya yi gini an gama na unguwan nan an mu na unguwan can yanzu gidaje na sun kai biyar goma ina da gidaje kaza a kara in ka zo kuma sai akwai kaza in ka je tamale akwai kaza takura jima akwai kaza ni garin gari ba ban san adadin gidaje na gina ba masha Allah na ta wallahi abokin nan fa ba wasa ba irin gine gine za ta baya masallaci nawa ya gina masallaci ai ba aikin mutum guda bane aikin Allah ne ai kowa na ba da kaɗan kaɗarkin mu furci wannan matsayin ba bawo Allah yadda ka gina gidaje goma ashirin talatin arba'in hamsin gidajenka sun kai ɗari da hamsin ka yi ƙoƙari in ka bar duniya yau magadanka za su yi daɗi wallahi babanmu ya yi ƙoƙari ya tara mana dukiya abin da za a gaya kenan ka yi ka tara musu dukiya amma kai kanka me ka tarawa kanka ba ka tarawa kanka komai ba ba a baka lada dan ka gina gidaje 150 bayan mutum ga yace wallahi yi kokari ya bar ma ƴaƴansa gado mai yawa dan haka ga abin da aka aje mai na lada baka samu wallahi baka samu masallaci guda tal da ka gina nan wallahi na kake wannan shine abin da har wa yau fahimtar shi da saura a wurin mu Da ana fama da masallaci guda ana fama da masallaci wani ke sallah cikin masallacin kowa ko mafi yawa gidaje biyu uku hudu an gina an kare ana zaune macin daki ɗaya kawai za ka yi bacci fa masallacin ya saura ana fama me yasa saboda ba mu da wannan yardan cewa mun gina wa Allah subhanahu wa masallaci Allah zai gina mana gida a cikin aljanna ko kuwa bamu da yarda na tabbaci cewa akwai aljanna muna sallan ne galib mun tashi mun tarar da ana yi kuma domin a kore shakka ku bari mu yi mun kai in gaskiya ne ai muyi amma da hakikalin lamari muna da yarda cewa wannan rayuwar ba shi ne manufa na halittar mu ba mun zo ne a nan saboda mu yi aikin da zai bari mu koma asali inda aka yi domin mu zauna domin hakikalin mutum Allah ya halicci mutum domin ya dawwama Allah bai halicci mutum domin ya kare ba da haka sai aka kawo duniya nan mu zo mu yi aiki dan mu nemi wurin zama na dindindin don ka yarda da wannan Allah ya baka dukiya ba shi kada ka gina gida ba ba ce kada ka bar wa magadan ka gado ba amma wallahi yayin da kake tunanin gadon magadan ka yi tunanin ko me kai wa addinin Allah ma za ka qaddamta li dinillah ma za ka qaddamta qabla rahilik kai tafiya kafin tafiya me ka gabatar ka gina wa Allah subhanahu wa ta'ala masallaci ɗaya kawai Allah ya gina maka gida a cikin aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito da wasu ma daga cikin maluma na hadisi wa Abi ta, qala wannan kuwa daga Abu Huraira ne Allah ya ƙara yarda a gare shi shi yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته لليني yana daga cikin abin da ke haduwa da mu'mini inna mimma yalhaqul mu'mina lalle ne daga cikin abin da ke haduwa da mu'mini min amalihi wa hasanati daga cikin aikinsa da kyawawan ayyuka da yayi ba da mauti a bayan mutuwarsa idan mutum ya mutu bayan ya mutu daga cikin ayyukansa abinda ke haɗuwa da shi kina abinda ya aikata a duniya ko ba zai saura nan duniya ba zai bi shi bayan mutuwansa a cikin kabari ya bi shi ranan bayan mutuwansa a ardul mashar ranan kiyama ya bi shi har ya kai shi gida na aljanna bayan ya mutu daga cikin ayyukansa wa'annan awar zamu suna cikin abin da ke in ka mutu suna haduwa da kai kina ko in ka mutu shikenan ko rabu akwai wanda kun ka mutu zaka je ka haɗu da su to daga cikin wayannan ababa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ilman allamahu wa nashara ilimi da mutum ya koya sai ya yaɗa an kai ka makaranta ko ka kai kanka makaranta ka nace ka yi haƙuri ka hana kanka baici ka yi karatu har ka fahimci karatu shikenan kai kuma ka sa kai ma kana koyarwa ilman allamahu wa nashara da kai ka koyi ilimin sai da koyar da shi ba har ka mutu shi kenan ya ƙare muna fahimta amma da ka koyi ka koyar muna fahimta ilman allamahu wa nashara ilimi da mutum ya koya sai ya yaɗa kowane rana ka bincika cikin abin da Allah ya ma baiwa kai ka sani wani bai sani ba kai kai kokarin koda kalma ɗaya ne kai ga wani in dai ka yada wannan ilimin wallahi zai haɗu da kai bayan mutuwar ka janabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka ake a talibai na ilimi mutum ka yi karatu da nufin zan koyi don in gane addini na ni kuma zan koyar da mutane su gane addini na ne su kuma haɗu tsira ranar kiyama da kan ka koya ka koyar baka koya ka ja baki yi shiru cikin unguwa kana son a ce kai ne mutumin kirki idan kun san irin wannan da'awa musamman irin da'awa na tauhidin ga wallahi za ka yi ba za a kwashe lafiya ba an yi fitina an ci mutuncinka an kika an yi ababa da yawa akan ka da wallahi ni gara na bi duniya na tsaya ai ba wai ba mu sani ba ne wallahi mun sani amma mun san lamarin shi an bihi sannu a hankali in ka mutu da wannan ilimin ka mutu da shi kuma an tambaya kai ranar kiyama wallahi ilimin da ka sani ka ɓoye wallahi sai an ma tambaya akai ranar kiyama ilimin da ka sani kake bayyanawa sai an ma tambaya akai ranar kiyama amma ilimin da zai ma amfani ka haɗu da shi bayan mutuwanka ka ji daɗi kana da kai wallahi da na sani da lokaci nawa da abin da zan bata kan ilimin da ya fi yawa ilimin da ka koyi ka koyar bawa Allah ko da 5 minutes ne every day cikin lokacinka ka samu ilimi kama kana yadawa to akwai hanyoyi da yawa ko da kan social media ne kai maganan 30 seconds wala yana zamowa dalili na juyowan wani daga hanya na shaidan zuwa ga hanya na Allah subhanahu wataala yana zamowa sanadiya na samun shiriyan wani mutum 30 seconds kalma ɗaya biyu zai fita bakinka wani ya ji ya gamsu ya dawo da Allah subhanahu wa ta'ala ilimin da ka koyi ka yaɗa kaga ya amfani daga daga cikin abin da ke haɗuwa da mutum bayan mutuwansa daga cikin ayyukansa shine ilman allamahu wa nashara ilimi wanda yake ya koya kuma ya yaɗa ilimin da ya koyi sai ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yayye a cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar ai ko wannan ne kawai ka tsaya nan sai mutum ka ainihin ɗaura ɗamara da yau ka ce ni wallahi ba zan yarda wannan fagen a ce an tafi ba da ni ba ni na koyi wani abu kuma na yi ƙoƙari inda nake zama na san ba talibai ne na ilimi ba ni ma na rinka yaɗawa ɗaya bayan ɗaya ka koyi ka yaɗa wannan abin zai haɗu da kai bayan mutuwan kan ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aw salihan taraka ko kuwa ɗa na gari da kabari bayan ka ka mutu ka bar ɗa na gari waladan salih ɗa na ka mutu ka bari baya kawai in ka haifi ɗa ka kula da shi a wurin tarbiyya ka sa shi makaranta na islamiyya ka sa shi makaranta na boko ka kula da kai kawunsa baka sake shi kawai yana shiga inda ya ga dama ya fita ta inda ya ga dama ba kai fama har wannan yaro ya zamo yaron kirki wallahi ko da yaron ya tashi bai ma addu'a kai ka huta kawai ka sha ruwa kai kwanan ka kawai domin ba wani aikin da yaron zai yi duniyan ga da ba baka ladan shi kai mahaifin ku ke mahaifiyar da taimakon ku kuka sa hannu ko kula da wannan yaro a wurin tarbiyya to yaro duk wani aikin alkhairi da zai yi ko da ya ce ni wannan ni ban yarda a ba mahaifina ba ƙarya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne karanta wa sahabbai ayan da Allah ke cewa wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa Allah ce babu abinda mutum zai samu face abinda ya gabatar kuma kowa zai ga aikinsa ranar kiyama sana a sakawa mutum da sakamako wanda ya fi cika sai ce wa in nabnal mar'i min sa'i yace dan mutum na daga cikin aikinsa in kai wa yaron ka tarbiyya na kwarai zama yaro na gari aikin ka ne sallan shi azumin sa sadakan sa da'awan sa karatun sa komai sa ana baka lada kuma gabar yaron ka yawo yawo inda ya ga dama ba ruwanka ya shiga nan ya fita nan ya tashi ya zama nauyi akan ƴan unguwa kana nan da shi ciki muna fahimta daga daga cikin aiki na mutum wanda ke kaiwa gare shi bayan mutuwarsa shine waladan salihan taraka ba sai ya mai addu'a cikin wani hadisi yace au waladin salihin ya da'ula wannan nana amma wannan kawai waladan salihan taraka in ka bar yaro na gari a bayanka aikinka ne tauladan aikinsa da duk wani aiki da zai wa addini yana kawa ga wannan mahaifin a cikin kabarinsa ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw mushafan warasa ko kuwa alqur'ani da ka gada da shi malamai sun yi zantuka da dama kan wannan nukta me yake nufi da mushafan warasa wasu ma suka ce a mutum ne ya sai alqur'ani ko ko ya je biya daga wani matbu'a ya bar aka print alqur'anai aka zo aka raba mutane su samu alqur'ani suna amfani da shi shi ya mutu wanda ya karanta alqur'ani ga ya samu da domin ya gadar da alqur'ani a bayansa wasu malamai suka ce a abin da karfi da mushafan warasa shine mutum ya koyar da alqur'ani bayan ya koyi ya koyi qur'ani misali da riwayat Hassan Asim shi ma ya koyar a bayan shi aka samu ana karatu da wannan ruwaya a inda ya zauna sakamako na koyarwarsa haka duk wanda ya tashi yake wannan karatun a wurin dama abin na da asali Wani ne wanda ya soma koyar da wannan kira'a kaga mutum ya gadar da alkur'ani kenan to ko wannan ne ko wancan duk wanda ya tabbas in ya mutu ya bar shi a baya bayan shi ne ya ya bayar ana amfani da shi ko shi ya koyar ya gadar da alkur'ani wanda ake cin amfani sa in ka sai qur'ani ka ba mutum yana karantawa in ka mutu randa yake qur'ani ya karanta ka samu lada amma inda yafi girma ne ka koyar da alkur'ani ka mutu ka bar wasu su ka koyar da su su ma suna da almajirai almajirai suna da almajirai kai ka bar gado wannan haka sun suna zai bi har inda wannan abin zai tuke kana samun lada aw mushaf aw mushafan warasa ko kuwa alqur'ani wanda mai shi ya gadar da shi aw masjidan bana ko masallaci da ya gina idan ka gina masallaci aikin ka ne na kirki wanda za ka haɗu shi bayan mutuwar ka gina masallaci babu ga da za a ce ko ku au baitan banahu gidan da ya gina shi dai a ce ma baitan libin sabili bana gidan da ya gina domin matafiya wannan ya mai da shi wakafi kenan amma ba ka gina gida ba da ka bayan Allah muna ƙara maimaita wannan musamman waɗanda Allah ya sa suna da abin hannu a cikin mu wallahi ana kokari wurin aikin Allah amma har wayo in ka dubi yanda abin ke tafiya da yanda al'amura ke tafiya shi ka ce lisanul hal yana da cewa abin da ake gaya mana kan lahira na har wayo da saura ba fahimci da kyau ba bai da kyau ba ne mutum ka gina gidaje ɗaya ɗaya goma ka gina masallaci guda ba wallahi ka ta ka binciki kanka me ke damun ka kuma ka gina masallacin kada ka gina masallaci ka ce nawa ne wallahi in ka gina ka sake lafiyan ka ke rana ka gina masallaci ka ce masallacin ga nawa ne kai ne kake yi yadda ka ga dama wallahi shi yaran ka sun raba gadon masallacin za a raba gado mu shi kenan tun da ya bar duniya ya dawa masallacin mu ne kuma gado gadon babanmu ko ba haka ba ka gina masallaci ka saki wa Allah hankalinka kwance in ka yi wannan wallahi ka gan shi can a cikin kabarinka ka gan shi can a farfajiya na kiyama kuma zai raka ka har gida na aljanna annan salati au masjidan bana ko kuwa masallaci da mutum ya gina ka gina masallaci ba ka iya gina masallaci ka sa hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a gina masallaci ba lalle ne kai ka gina masallaci ba kila ba ka iyawa da haka yazo a cikin ruwa ya amsa sanar cewa duk wanda ya gina masallaci ko da didin makwancin tsuntsu ne faɗin masallacin Allah ya gina mai gida a aljanna to shin akwai masallaci kuma didin makwancin tsuntsu akwai mutum guda biyu ya tsaya wurin ya sallah ana nuna mani sa hannu da gudunmuwanka a gina masallaci yayin da aka ce a kawo a gina masallaci ka shiga ciki wallahi ko da baka da shiga ci a ni da shi ai masu kuɗi na na Allah ce li yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma a Allah wanda Allah ya bashi jiwa ya bada daiwa wanda kuma abin hannunsa yayi kadan shi ma Allah ya bashi wani abu mana daidai abin da Allah bashi ya bayar la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai tilasawa rai yayi abu shi da abinda Allah ya ba wannan ran sayaj'alullahu ba'da usrin yusra kana cikin matsuwa da kunci bashi ga an shiga cikin takura wallahi in kana aikin Allah cikin wani yanayin Allah ya sanya masa sauki bayan wannan bayan kunci akwai sauki ka yarda da Allah subhanahu wata'ala ta'ala in Allah ya baka ana aikin Allah kai wani kada ka damu mai alhaji wani ya bayar kai me zaka iya bayarwa alhaji wani ya bada nashi za ka yi bayarwa kai a ah, tun da wani ya ba da kaza da ya mushe mu rage namu a'a an kai ranar kiyama kowa na neman aljanna ne fara aikin da ya yi wallahi kowa ko za a saka mai ne kan abin da ya yi ba a baka abin da baka yi ba ba a ɗaukar aikin wani a ba kowa da idan abin da ya yi haka za a saka mai aljaza'u min la'amal sakamako yana da irin aiki da aka yi da aka ka gina wa Allah subhanahu wa ta'ala masallaci za ka haɗu da shi ranar kiyama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abu baitan libni sabili bana ko kuwa gida na baki da mutum ya gina gida na baki da mutum ya gina mun tashi muna yara ƙanana gidajenmu na zango kawo kowane gida akwai ɗakin baki kakanninmu shi suna da wannan fahimtar in ban yi na gina gida su kutum ba to na gina gida mai ɗaki goma sha hudu na fi da ɗaki ɗaya ko biyu wannan ɗakin baki to idan wani gina gida ya yi wannan ku ƴaƴa ka ku sa wannan ɗakin nan cikin ɗakin gado in dai kuna son mahaifinku ku raba gado ku bar wayannan ɗakin wakafi yayi Ki sa ce muku wannan ɗaki ɗakin baki ne kuma ku bar shi ɗakin baki muna fahimta in ba ka yi ka gina gida su kutum gida ɗaki guda baiti ne ka gina wa mutum wurin kwana amma yau wannan duka ba ka samun shi a zamanin mu yau kuma da aka karatu an waye an fijiya to yan jiya sun gane wannan alkhairin suna yi yau na muka nufa na zamu akwai matsala in ka iya gina gida su kutun a unguwa mai kyau ka aje wannan gidan wakafi ne gidan baki ne duk wani bako da yazo zai wuce yana so ya kwana shiga ya kwana ba komai majami kawai zai kwana bala shi ba an san komai wani shi za ka samu ladan shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kai da kai wannan aiki in ba ka iya gina gida in ka gina gida ka fidda ɗaki ka aje ɗakin baki in ba ko ya zo a bashi ya kwana kwana ɗaya eh, kwana biyu ya ƙarasa ɗakin na nan ana kula da shi saboda wannan manufan zai tsaya matsayin baitan libin sabili banahu gida da aka gina don matafi ya zo zauna su ta mutum ya samu ladan shi a cikin kabarinsa bayan mutuwarsa ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce au naharan ajrahu ko kuwa wani rafi ne mutum ya gudanar da su, kuna da wani rafi a ku rafin ya kusa kafewa sai ka samu ainihin ma'aikata aka za ka aka gyara hanya ruwan na tafiya yadda ya kwata don kada rafin ya kafe to wannan ruwan nan inda yake kaiwa ana amfani shi za ka ci samun lada a kai kana cikin kabarinka har lokacin da za a zo ba a samu wannan ruwan yana nan kuma naharan ajrahu kai ne kai wannan matsayin inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to za ka samu ladan shi na rijiya ka gina shi ma ya shiga cikin wannan wanda ya sha ana amfani da shi har lokacin da wannan rijiyar zai kafe kana samun ladan shi annasala ce au sadakatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi ko sadaka da mutum ya fitar da cikin a cikin dukiyarsa yayin da yake lafiya yana raye shi fi da dukiya ya ce sadaka na bayar ai aikin Allah subhanahu wa ta'ala talhaquhu min ba'di mauti wannan sadakan zai haɗa shi bayan mutuwarsa bayan mutuwarsa wannan sadakan zai haɗa shi menene shaida anan au masjidan bana ko masallaci ya gina in ka gina masallaci a unguwan nan ka bar duniya shekara ashirin ana sallah cikin masallacin kana kwanci ladan na biyo ka shekara talatin shekara arba'in ladan na biyo ka to in baka yi wannan ba ka gina gidaje goma faɗa za zo ana yi kan gado kai kanka da ka tashi da ba za ka ji daɗi ba ka ga 'ya'yanka ba wani alkhairin da za su kana yi wa 'ya'yanka kana tunawa da su shi za ka yi don 'ya'yanka amma ka gabatarwa kanka kafin ka dubi magadanka in kana da iko gina masallaci ka gina masallaci to ka gina wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne kuma naka bayan mutuwanka za ka haɗu shi a cikin kabari wannan hadisi hadisi ne Hassan wanda Imam Ibn ya ya da shi a cikin sunaninsa da haka sai mu kokari wannan matsayin kowa ya jibi me zai iya yi a wurin wannan matsayin kada ka jira sai an ce ma in ka iya domin yau da gobe shi Allah baka san koyaushe ne ajalinka ba kada ka jata tunda ba su ce ko ba muna zaman mu kai ma an kana da ido wata ah, ba wani aiki da ake bukata a yi da masallaci ma na samu wani taimako da nake son nima in sa gashi a sa cikin aiki kai kayi naka akwai masu cewa in kuka bayar sun ci ya ce a ah, ban bayar an ka bayar ni ban gane ba aikin ni ban gane ba ya kamata ana muna lissafi kai da ke son kai aikin Allah ji ka bayar wanda kuma aka ba yana so shi kuma ya ci kai da ka bayar wallahi kai ka yi aikinka shi kuma da ya ci shi ke da jawabi kai dan ka bayar an ci ba zai hana ka samun ladan ka ba Allah dan kada ku bari ka bi su aka muku aiki akwai wasu su ba su son alkhairi ba su son ayi alkhairi a wallahi mu dai ayi abin da mu ba mu gane ba ne kuna ga kudin mu nan duka aikin gaushi kenan kudin mu nan duka kenan kuma galibi ne ke wannan wallahi ba su ba da kuɗi ana aikin Allah ga masu suka masu cewa mu ba mu gane ba da wani kuma ke can suna cewa larabawa sun ba da kuɗi sha zuwa ana cewa mutane su ka kuɗi duka suna nan menene manufansu ka a yi wallahi manufansu duka kenan shi bai yi kai ma ka kai su ba su yi kuma ka kuyi kai da kai niyan alkhairi kada ka bari wanda ke ɓatawa ya bata ka shi bai son a yi in ka bada kuɗin ka an ci kuma mu gane ba wani irin aiki ke ake ta yi ba karewa tun bayo ba abin nan din ka duba a'a ni abin nan ni ban gane ba da ka iya kadan ka je ka gina naka amma su ce ku kawo ku wannan ba mu gane ba ba ka ganewa wallahi an ce ma ka kawo ayi aikin Allah in kai ka bayar niyyanka da niyya na kwarai ka bayar wallahi ka kwanta ka kai bayan ka ba yanzu aiki ya saura ga wanda aka ba kai kuma da aka ba ba kai ne da kuɗin ka za ka yi ba to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a gaya ma ko alhazinu sadiqul amin ahadul mutasaddiqin yace wanda aka bashi amana yi aikin Allah shi zama mai gaskiya kuma amintacce ladan shi ladan da wanda ya bashi kuɗi aikin ka ladan su daya mutum ya baka 1 million Ghana cedis ka gina masallaci sai ka gina masallacin 1 million Ghana cedis na an ba shi ladan 1 million kada ka gina ko an baka ladan 1 million da kai ma an baka kai ma kai kila baka da iko yi amma Allah ya sa ana jin ka in kai magana ana kawo an kawo kai kai da wanda ya bada sadaka nuka dai kuke janan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanan kai kuma da kake bayar bayarwa kaga bara a ce kaka bayar ka ci gaba da aikin Allah kai niyyanka da abin da ka bayar ya ishe ka wanda ka bariya za a yi da shi kada ka shiga cikin masu bayarwa mutum mu wallahi shi an zo mu mu gane ba dan su jewa akwai matsala ta in irin bangare kaga mutane ɗan tsegumi suna cikin ku mi ake suna so su ba su gane ba ba su bara ayi sai ga an tattare ko ina komi bai tafiya kai Allah ya kare mu almuhim mutum yayi kokari kana ka gina masallaci ka taimaka gina masallaci ka taimaka a aiki na Allah subhanahu wataala saboda ladashi zai bi ka a cikin kabarinka afdalul masajid masallaci da yafi suka fi kowace masallatayya a duniya wasu masallatayya ne afdalul masajid masallaci da suka fi falala a duniya malace afdalul masajid al masajid thalatha fiyayyun masallatayya a wurin falala da daraja sune masallatayya guda uku al haram masallaci na harami masallaci na makka a ɗakin ka'aba na farko kenan wal masjidin nabawi da masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke madina masjidin nabawi الشريف وندك مدينة والمسجد الأقصى سنة المسجد الأقصى ke Iliya إليا da ke. ainihin Jerusalem ko West Bank wannan masallacin shi ne na uku wayannan masallatayya su ne masallatayya sun falala alal itlaq duwar masallatai da ke kan doron kasan nan to masallatai da suka yi falala su ne wayannan guda uku Fa'an abin darda an samu daga abu darda Allah ya ƙara yarda a gare shi ƙwala shi ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce. as-salatu fil masjidil haram yin sallah a cikin haramin makka as-salatu fil haram yin sallah daya a cikin masallaci na harami bi mi'ati alfi salati yana daidai da sallah irin wannan masallaci na ahlus sunna wal jama'a da ke zangon takima har su dubu ɗari bi mi'ati alf in kai sallah azhar guda can ladanka da aka baka ya kai 500 misali 500 in kai nan to da yi kokari ka kai makka ka shiga masallacin nan kai sallah azhar guda 500 nan za a baka har gida ɗari, times 100000 muna ganewa kaga wurin zuwa ba Dubai ba an ce dubai na da kyau ka tashi za ne shakata wallahi ga wurin zuwa te ka yi umra ka samu rika kama ka zauna kwana goma kana shiga kana sallah sabbin biyar kullum kana da cikin masallaci bi mi'ati alfi sala times 100,000 ma mutum ya samu kuɗi za shi za shi Paris za shi London shi za shi yawon buɗe za shi shakata za shi Dubai za shi wuri kaza kafin wannan wallahi tena kayi sallah kayi sallah yi sallah ka kaji kayi guda can ya yi fila don wanda ka yi nan duka muna ga times 100,000 muna ganewa ki da shi kayi sallah a zuffar irin masallatai mun ga ɗaya har dubu ɗari 100,000 sannan ka samu gudancan, musamman abin wasa ba ne muna fahimta ai wai wannan magana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace was-salatu fi masjidi bi alf salat in ya salla cikin masallaci na yafi masjidin Nabawi Sharif na Madina shi ma har gida dubu ne times thousand. masjidin Nabawi sallan shi in kai za ka daidaita da irin masallatai mun ga shi kai su dubu zai daidai da daya a cikin masjidin Nabawi Sharif wannan yana nuna cewa masallacin Annabi kuma harami ya fi shi su 100 haramin makka in kai sallah ce ka yi ɗaya ɗaya ɗari a masallacin annabi sallallahu sannan ka samu na makka guda muna gano an kai ba masa wani wurin bane kai ne kokari ka ce wurin je kai ziyara kai ma ka dan yi sallan wani kai ma ka zo alal akalla kai ma ka yi wani muna ganewa kai ma ka samu wani abu daga cikin fadila wanda ake samu a wurin sallah cikin wayannan masallatai ya yace was salatu fi baitul maqdis sanan sallah a cikin baitul maqdis bi 500 salat yana da da sallah a masallacin mu na har gida 500 times wanda wannan kuna nuna cewa masjidil aqsa shi kai sallah cikin sa har su 200 sannan ka samu sallah ɗaya a haramin makka wanda shine cibiya kuma alkibila na al'ummar musulmi gaba ɗaya. Na kawai wayannan masallatai abu da ku sune afdalul masajid ala wajhi al-ard wannan hadisi hadisi ne hasan imamu ad imam tabarani ya fi da shashi sa al-kabir imam al-haythami a cikin majma ya ce hadisi ne wanda yake hasan wa yali dalika masallacin da ke bin wayannan masallatai a guda uku wurin falara shine masjid kuba masallacin na kuba masallaci na farko da aka gina bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masjid kuba masjid kuba wanda mafi yawan maluma mafasara sun ce kai ne Allah ya saukar da ainihin la fihi abadan kada ka tsaya cikin masallacin da munafikai sun gina munafikai sun tura gina wani masallaci Madina ana ce masallacin masjidud dirar masallaci na cutarwa an gina ne domin ayyuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kishiya muna ganewa sai Allah ce ka Annabi sallallahu alaihi tsaya cikin wannan masallacin yayin sallah ko da rana da shi ce la masjidun ussisa ala taqwa ahqqu an takuma fihi lamasjid ussasa ala taqwa min awwal a ahaqqu an tafi fihi masallaci da aka gina shi akan tsoron Allah tun farkon rana shi yafi dacewa ka tsaya cikin fi rijalu yuribuna an yatatahharu a cikin sa akwai wasu mazaje ko suna so su yi tsarki wallahu yuhibbul mutahhirin Allah na son masu tsarki so ce masjidul ki. shi ne masallaci na hudu a wurin falala fa an sahal bin hunayf an samu daga sahal dan hunayf Allah kare da gare shi kawai ya ce qala rasulullahi Allah sallallahu ya ce man tatahhara fi baiti duk wanda yayi tsarki a gida yayi a gida yayi alwala a gida suna ata Masjida, quba sai taka har masallacin nan na quba fa salla salatan shi salla ɗaya kawai a masallacin kana lahu ka ajru umra yana lada kamar ladan wanda yayi umra lada ka ajiyar umra kamar lada na umra ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah a cikin masjid Quba sallah a cikin masallacin na Quba kenan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan shine rabi'ul masajid masallaci na hudu kenan a wurin falala wanda aka ji da nasi lafiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan duk masallaci ko na shehu wane ne ko na wali wane ne ko na menene menene duk ba su da wani abu da yake na miza kowa ke ciki bal ma suna ganin wurare da ke an gina al'aduraiha da ke nan kaburbura da aka gina masallatai a wasu suna ga suna da wani falala wannan duka ba daidai ba ne babu bai dace bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam la rihal illa ila thalathati masajid ba a tsananta tafiya mutum ya yi niyya ya yi tanadi ya nemi guzuri zan yi tafiya saboda neman falala zuwa ga wurin wuri kaza zan yi tafiya ne dan tafiyan neman lada shi dai zuwa ya guda jami'in sallallahu alaihi yace masjidul haram wa masjidi hadha wa masjidul ladhi bi iliya yace masallacin na harami da wannan masallaci nawa sanan da masallacin da ke iliya baitul maqdis dan ka tashi wa wani masallaci daga kumbungu ka tashi na wa an ce wurin nan wani wali ya taba zama zaka ka zama falala wallahi bi halatta ma kai wannan tafiyan ba ba a zuwa ko ina wani masallaci ko ina yake kana tafiya ne ka kai wuri ana sallah zan yi sallah shikenan ko ko a'a na ga masallacin nan yafi girma a garin ga an fi yawan jama'a wurin sallah zan je in yi sallah a wurin saboda inda aka fi yawan jama'a an fi samun lada shiga ba wani abu da yake na miza masallacin da kan wani masallaci dan kai sallah masallacin da a ba ka lada ya fi masallaci shi dai inda ka samu yawan jama'a amma ba dan masallaci ya zama na wa ne ko wa ne ko wa ne ko wa ne ko kaza ba masallatai ya guda uku kawai annabi sallallahu alaihi nuna sa'annan sai masallaci da na kuba kayi alwala kuma a nufin mutanen da ke Madina kenan ba ka fita garin da ne za a ni masallacin ba. daga takima shi ne za mu je Madina domin ziyara masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya halatta yana ga cikin inda ake tashi a dauda mara za ni ziyara kai kai wurin yana da kyau ka samu dama ka je kai sallah wajen masjid ba. muna fahimta ai da haka wayannan su ne ababa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna muna anan za mu fahimci addini muna ana yi ne bisa ga abin da ya iso zuwa gare mu ba addini wanda an sake mu kowa yayin da ya ga dama ba ni ina ganin kaza ai ba laifi bane da an yi kaza da ya musulunci ya wuce haka fata muna fahimtar lamarin da haka wa'annan su ne ababa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna kan masallatai da suka fi sai mu kula matsala da ke gama da za mu karanta mu kwana a kai inda sauran lokaci shine fadlul mashi ilal masajid falala na tafiya zuwa masallaci falala na almashiyu ilal masajid takawa da kafa aje je masallatayya domin sallah Warrafi fadlil mashi ilal masajid a hadisu kathira hadisai da yawa ne suka tabbata akan falalan takawa a je masallatayya hadisai da yawa na zakuru min hamal ba za mu ambaci wasu ne daga ciki domin ba za mu iya jero su gaba ɗaya ba saboda akwai bukatan takaitawa ababa da yawa ne ake son a karanta a cikin littafin nan haka za a ambato wasu daga ciki an Uthman radiyallahu anhu annahu qala daga Uthman bin Affan Allah ya kare yadda gare shi ne ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samitu ya ce samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gashi na cewa man tawadda fa asbaga alwudu duk wanda ya alwala kuma ya cika alwallansa an ce islabul wudu shine ka wanke kowane gaba kamar da ya gabata ba za ka yi alwala wani wuri ba ka wanke wasu na alwallan wurare biyu ba su cika alwala a'a yace man tawabba fa asbagha alwudu duk wanda ya alwala kuma ya cika alwallansa summa masha ila salatin maktuba sai tafiya zuwa ga sallah na farilla sallah na farilla asar maghrib isha ya fito gida yayi tafiya Ya zo masallacin fa sallaha ma al imam shi sallah tare da limami gufira lahu zambu za a yafe mai laifinsa annabi muhammad sallallahu alaihi kai alwala ka cika ka daga gida sai kai tafiya ka zo masallaci wannan na nuna mana wani falala kuma na alwala a gida ba wai kai alwala masallaci ba kai alwala bane amma kai alwala gida ya fi ya ce wanda yi alwala daga gidan shi ya cika alwallansa summa masha ila salatin maktuba sannan sai ya tafiya zuwa ga sallah na farilla fa sallaha ma'al imam kuma ya je yayi sallan da liman nan kuma akwai matsala sallah da liman da yawa muke makartaka da masallaci shi an gama sallah muke zuwa muna sallan wannan abin bai dace ba yanzu akwai ɗan sauyi kaɗan cikin lamarin mu an sake an fara ana kamantawa amma da saura muna makwabtaka da masallaci muna fitowa gida mu bar mu gida ba sa zuwa masallaci hankalin mu kwanci muna zuwa masallaci mu kan wani lokacin akwai matsaloli zuwa masallaci mu zo masallaci kafin ma a yi ikama wannan shine abin da ake bukata daga wurin mu me shi ya zo masallaci shi ya sallah tare da liman idan ya zo ne aka fara sallan da liman yana nan cikin masallaci abin da ake bukata a wurin mu kenan da haka ya kata muna kula da lokutan sallah ba sai mun ji kakaki ba ran da aka kai sallah ba wuta ko akwai matsala da sound system ya an samu matsala nan ba a zuwa masallaci bisa ba mu ji kira ba Ina daga cikin baiwa da Allah ya mana zamani na aka samu wannan ainihin kakaki amma kan bari zan zama ne sai mun ji shi zamu zo mu yi sallah mu kula da lokutan mu ma da yawa muna da applications na azani ga kan phone ya kai kucin sallah yayi kiran sallah amma mu ko yayi kiran sallah ma mun ji ladan yayi nashi ba mu zuwa mu yi kokari mu sake an zo masallaci ya cika ana kokari a ƙara kokari a zo a jira sallah wannan shine abin da ake bukata da za mu cika masallacin mu yi sallah azhar mu yi komai ba bi yawan mu ya kai mu cika amma da yawa ne ana zaune shi an kare sallah mu yi sallah wai wasu bai da wuraren aikin su wuraren sallah Shago shi su biyu ga ma jama'a ne sha tashi wannan duka bai dace ba musulunci ba ne musulunci ne ka zo masallaci wanda ya alwala ya cika alwalansa ya yi tafiya ya zo masallaci domin sallan farilla sai ya sallan nan tare da liman gufira lahu buhu. za a yafe mai zunubin sanja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne ingantacce Imam Ibn Huzaima ya rawaito a duwa sahihu targhib na Allamatul Albani ya fi da hadisi nan kan hadisi na 299 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu daga Abu Huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man tatahhara fi baitihi duk wanda yayi tsarki a gidansa mun yayi tahara fi baitihi a gidansa thumma masha ila baitin buyutillah sanan sai taka zuwa ga wani gida daga cikin gidajen Allah ne yaqdi faridatan min faradillah domin ya idar da wata farilla daga cikin farillon Allah ya zo masallaci domin sallan farilla kanat hutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'a takin sa za ta kasance ɗaya daga ciki yana share laifi wal ukhra tarfa'u daraja ɗayan kuma na ɗauka matsayin sa in ya taka ɗaya shi a yafe mai kurakuran sa in ya taka na biyu sai a ɗauka matsayin sa dan haka wasu daga cikin sahabbai suka fahimci cewa zamansu su na kusa da masallaci yana rage musu lada gidansu na kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi kowa na son gashi na kusa da masallaci na laifi ne annabi sallallahu alaihi kanshi na gashi na kusa da masallaci amma an samu wasu kabila ɗan wani gida ana ce musu banu salima suna madina sun sai da gidansu yi kusa da masallaci zai yi gida can fili can su yi gini bayan gari ana ta misa yawa suna son suna tafiya da yawa sannan su kai masallaci taki yayi yawa saboda ɗayan takin kankaran zunubi ɗaya kuma ɗaukaka daraja har wasu sahabai suka zo ce kai wanga abu ga abu ga wani dalili ba ku da wani hujja suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam su ware sun sai da su sun koma can sun koma can wasu da su samu lada shin wannan gaskiya nace kwarai kuwa diyarukum tuktabu atharukum yace gidajenku na rubuta gurabun takin ku gidanka na nisa kai kirshi ta ko taki ɗaya ɗaya hamsin wani kuɗa taki biyar da biyar ladan biyar hamsin ladan hamsin wanda kuma ya kai ɗari ladan ɗari muna fahimta ai da haka wani lokacin gidanka na nisa da masallaci kuma kana da advantage kamar da kuke kusa da masallaci ma yana da advantage kana kusa da masallaci ko da ka makara kana ka samu raka'a ɗaya amma na nisa kuma fa kaga bai da haka sai a duba kai ma wanne ciki zaka shiga amma almuhim taki da zaka ka masallaci ɗaya kankaran zunubi ɗaya kuma ɗaukaka matsayi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito an Buraida al-Aslami radiyallahu anhu daga Buraida an Aslami Allah ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashiril masha'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah yace bashiril masha'ina fi dhulm ka ba masu tafiya a cikin dufai bashir masha'ina fi zulami ila sala ka ba wayanda ke tafiya a cikin dufai ila masajid zuwa ga masallatayya wanda ya fito zai zo sallar lisha sallar lisha ana fita ne cikin duhu a zo masallaci sallar asuba ana fita ne cikin duhu a zo masallaci to wayanda ke tafiya a cikin dufai zuwa sallah a basu bishara bin nuri tammi yawal kiyama cewa za a ba su cikakken hasken ranar kiyama haske cikakke duk wanda gida cikin dufu yana zuwa yana sallah a bashi bishara ranar kiyama bai ganin duhu ranar kiyama an yi duhun da ba ta yi ba domin san haske na duniyar nan asalinsa daga rana ake samu wannan ranar kiyama shi ranar da kanshi an ainihin faffasa shi ba shi kuma ko kuwa an ɗauke haskensa ba shi sam sam sam sam shi zafi kawai ba haske ko kaɗan ga mutum ya samu haske wallahi shi ya zo da shi daga duniya yau matar al na wal mu'minati nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim bushrakum yawma jannat hazwa Allah mun ga mu'mini hasken su na gaba sanan daman su akwai haske su zuwa da da hasken su muna fahimta ai wani zo bai da imani bai da haske haka wanda ke tafiya cikin duhu yana zuwa masallaci ba ba shi bishara yana da cikakken haske ranar kiyama hankalinka ya kwanta za ka ga cikakken haske ranar kiyama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne sahihi an yi sahihi suna tirmidhi na alamatul albani za a samu wannan hadisi na ɗari da tamanin da biyar hadisi na ƙarshe wa nabi umamata radiyallahu anhu daga abi umama albahili Allah ya ƙara yadda a gaishe anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa nasu ya ce mana kharaja min baiti mutatahhiran duk wanda ya fita gidansa yayi tsarki ya fita daga gida kafin ya fita yayi alwala yana da tsarki haura wannan ga ga hadisi suna kara nuna ma muhimmanci yin alwala a gida kafin a zo masallaci man kharaja min baiti mutatahhiran wanda ya fito daga gidansa yayi tahara yayi tsarki ila salatin maktuba ya tafiya za sallan farilla fa ajruhu ka ajril haji al muhrim ladan shi kaman ladan alhaji ne wanda ke cikin ihraminsa kaman ladan alhaji ne wanda ke cikin ihraminsa malamai sun yi zantuka da kan wannan kamar yi ake nufi kamar ladan alhaji wanda ke cikin ihraminsa suka ce ko ladansa yadda alhaji yake cikin ihraminsa yana aikin haji ake bashi shi lada haka shi ma za a rinka bashi lada tun daga hanya yana zuwa gida kamar yadda alhaji ake bashi lada har yanzu ya shiga masallaci ana bashi lada har ya sallah ya gama ana bashi lada in ya zauna cikin masallaci ma yana lazimi ana bashi lada har ya tashi ya koma gida to ce a'a ana bashi lada kamar yadda ake ba alhazai lada wannan shine zahirin hadisin wallahu ta'ala a'lam amma menene abin nufi kayi alwada daga gida ka taso ka taka ka zo masallaci abinda zaka samu kenan ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka mu kokari mu rinka yi wa sallah tanadi da mun ga lokacin sallah ya fara shiga mutum ka tashi ka je kai a wurin ka kama hanya ka zo masallaci ka zo a tare ikama kana masallaci wayannan falala da muka ji an ambato zaka same su insha Allah ta'ala haka mu kula da mu da yaran mu gaba daya kada ka zo masallaci kana barin yaranka gida in ka zo baka ganin su masallaci ka bincika me yasa ba sa zuwa masallaci a yi sallah da kai da yaranka saboda ka mutu ka bar yara na kwarai a bayanka amma kana sallah yaranka ba su sallah Allah ya ka mutu yaranka ba su zuwa masallaci domin zuwa masallaci na bayan Allah sabo ne sallar mutum ganin ga wallahi shi mutum ya saba fa inna ala kabiratun illa alal khashi'in sallah abu ce mai girma wallahi sai ga masu tsoron Allah tana da wuya sosai in baka tsoron Allah ba za ka iya kana kula kana yin sallah ba balantana zo kana kulawa ana yi da kai cikin jama'a kana zuwa masallaci naga sai mu kula mu kokari mu kiyaye muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu ka tare gaba daya nan za mu tsayar da karatun mu har zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi kashiyan babi na adab almashi ila masajid la duba na tafiya zuwa masallacin kun ya fita gida shi masallacin me ake bukata tare da wannan mutumin a halin tafiyarsa zuwa masallaci wannan shi ne abin da za mu karanta sati mai zuwa insha Allah ta'ala mu sani ko akwai tambaya ina tambaya mun ba da dama a yi in ka babu sai mu tsaya mu yi addu'a a nan na'am malam na'am na'am an yi magana kan alwala daga gida zuwa masallaci wani fashi daga wurin aiki yake sai alwala a wurin ya taho masallaci shi ma ina matsayinsa kamar wanda ya alwala a gida yake domin wurin aiki shi dama inda yake kenan lokacin sallah ya kai kuma wurin yake tun safi kila har zuwa barance lokacin sallah ya kai yana wannan wurin in ya alwala daga wurin kamar ya yi alwala a gida ne wurin aikin shi ne kamar ya yi alwala ne a gida babu wani bambanci ba a cewa kana wurin aiki kamar wurin aiki koma gida koda bayan gari ka kai alwala gida ka zo masallaci a daga wurin aikin ka kai alwala kai ma ka alwala daga gida ka zo masallaci wallahu ta'ala alam na'am alamin na'am na'am na'am wanda ya gina masallaci saboda ya ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya gina shi ya bayar bayan shi ya yi suka wani hanya ko ta hanyar kotu sai suka ashe masallacin shi ya samu ladar shi a'a ya samu lada iya inda ya kai aka an shi abin da ya kamata mai shi ya yi ne sai shi in kai ka sallama in ka gina masallaci saboda Allah takarda wanda ba a iya zuwa court a je a an ci. amma ka gina ka yi takarda ko takardar na hannunka kai ba ka yarda takardar shiga hannun kowa akwai wani baba na cikin dattawan mu ya rasu daga ragun bala'i Allah ji kanshi Allah sa ya huta mun ga masallacin nan inda masallaci Malam Abdul Aziz masallaci na Melkom baban da ya bada wuri aka gina masallacin shi ya bada wuri aka gina masallacin Allah subhanahu wataala ya sa ƙarshen rayuwarsa dab da ya bar duniya ya bar aka yi takarda da suna ya ɗutu ya ba a hannun wal jama'a shi ma yana da Ta kaga ya takarda ya ba da bai takarda ba gobe wani cikin Aisha ya zo ce filin baban mu kuma akwai takarda na baban su dan kana son ka bayarwa kake yi in kana son ka bada abu kana badawa ne amma ba kana son ka bayar kuma kana da wani mulki kan abin ba da haka baka yadda ka yi takarda ba Ya in ka yi masallaci don Allah ita takarda ka sallama ka yi zaman ka amma ka yi masallacin kana da ke da takaddan har ka bar duniya yana hannun yaranka shi yaranka su ɗauki takardun suna shi masallacin ba ka bayar ba dama muna fahimta kowa ya san irin yanayi da muke ciki a yau in ka bari wallahi wasu ƴaƴan kan ba su yadda wallahi kana kwantawa kai ko ɗaki guda sun gudu muka bari ana sallah sun ce wasu ba su yadda shi araba gado ko ba su yadda ne mafi yawan ƴaƴan yau haka suke ba mutum ka ake ba kai tun ana ma wanka wani ke tunani ni gida da ke wuri kazan da ni inda na tage ciki makaranta da ke wuri kaza wake na daga kai kokari ka gina makaranta kai kokari ka gina masallaci in kai ne dan Allah ka bayar in ka gina makaranta ne dan business wannan dan business in ka mutu gadon yaran ka ne suka dama za su kai ma kai tunanin bayan ka kai an baka wani abu domin dama ka gina min ka nemi kudin ka ka nemi kuɗi amma in ka gina dan Allah ne ka bayar amma in ka bar shi yanzu yana hannunka baka son ka sake ka son kuma Allah ya baka ladan shi har ka mutu baka sake ba lokacin baka sake ba naka ne muna fahimtar dalilin har ka mutu baka bayar masallacin ka mutu masallacin na matsayin naka kuma abin da yake naka duka yaranka na cin gado shi muna fun da haka kai in baka sake ba baka bayar ba in ka mutu ayan gaskace sun kwace sun kwace ne domin gadon babansu ne amma in ka bayar kaman ka sai fili ne ka sayar yaron ka yayi ba mutun ji ya zo an anshi ya ga wani hanya ya anshi yayi kuwa sai dai wanda ya sai bai bar an bai takarda ba kuma wani bai yin haka ne da haka in ka bayar ka yi takarda ka sallama shi kenan ka sun san dawa ba naka ba muna ganewa makarantar da ke da gwambala da alhaji muntari ko alhaji mutubi ya gina ya ba ahlus sunna wal jama'a ana karatu ce. wurin da za a sallama inda aka yi taro ne sallama wurin ya bayar ce da ya bayyana ya gwada ma iyalinsa kuma ya kawo iyalinsa wurin ya ce ya bayar ba nashi ba ne ba shi cikin lissafin shi muna fahimta lokacin ba shi ne yau ai wani bai zuwa ya ce mun zo mu an sha abin babanmu amma da bai bayar ba ina son a zo a yi karatu cikin nan na gina muku makaranta amma ina son kuma ni kuma ina mallaka makaranta sai aka yi haka har ya zo bar duniya mun ga akwai masala ko ba masala akwai masala sun ce nasu ne ba ya kai komai ai naka ne da kake nan dai ka bar ana aikin Allah ciki ka samu ladan ka yayin da kake rayu ake aikin Allah ciki amma bayan ka yanzu mallakan su ne su ma abin su ga dama za su yi da shi muna fahimtar matsalar lakin ka gina ka sallama lafiyar ki ne musamman irin zamanin mu da jan ido na cikin rayuwar mu sosai jan ido har masallaci wallahi wani ya kwace wani ba zai kwace da yin sallah ba ne irin karatun da ake masallacin ga wallahi wani bai yarda da wani tashi hankali shi ne karatun da ake wallahi ɗanka ne ya kwace muna ganewa <laughs> ka ka sallama kowa bai zuwa ya ce a bar da'awa domin wasu su da'awan tauhidi matsalar su duniya in dai an yi ya kamata da masallacin a kwaci muna fahimta ya Allah ya kare mu wasiya bai kai sulusi ba ya yi wasiya da fili eh, sulusi ba na'am wasiya ya yi magana kan ya taba jin karatu kan lamari na wasiya shi batun sulusi da cikin wasiya yana nufin mafi girma abin da za ka yi kai kenan ba lallai shi ya kai sulusi ba amma kada wasiyan kan yafi sulusi kuma wannan ya samu asali ne cikin hadisi na Sa'ad ibn Abi Waqqas a cikin hajjatul wada ya rashin lafiya kamar zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara yana ga kamar bai tashi yace kai ma kaga irin halin da shiga cikin shi na yin ba da sadaka da shatru mali rabin dukiya na nasa yace bi sulusai bi sulusai mali sulusi na yin ba da ce a'a yace to kashi rabi kuma fa annabi yace a'a yace sulusi shi yace sulusi ma yayi yawa amma bai ce bai iyawa ba ya kace to shi kai ka ba da sulusi amma Abubakar ya ce shi ya yarda makan shi khums ɗaya cikin biyar domin Allah ce fa’in na lillahi khumsahu walin rasul abinda Allah ce ya yi maka shi ma ya yarda da wannan yi ainihin wasiya da shi Da aka wasiya ko da mai ka bayar na wasiya ya wadatar amma kai ya fi sulusi in ya fi sulusi wannan wasiyan bai dace ba ma'anan shi kenan Da aka lalle ne shi abin da aka bayar ya kai wanted ba ka bayar amma kai fi wanted in kai wasiya shi kenan amma kai wasiya ba kai abin inda za a iya zantar da wasiya kasan kana da yara maki ka ta ka sa wasiyan ka hannunsu yau ga kai ka yi wasiyan ka kai copy ka bayar court inda kowa ke zuwa kenan kai ka bayar shi ke ka nemi shaidu dan wasu yara wallahi an kai wasiya ba su da wasu kuna takarda ba su bayarwa muna fahimta ba ba ba wannan manufan kan bai tabbata muna fahimta ka so a bayar ko ba a bayar ba ba ya aikin da kake son a yi da shi ba kuma ba ka nan ka yi abu ne da ka yi cikin rayuwarka ka gama amma ka kana son kuɗin amma an ka mutu da kana son a ɗauki wannan kawashin cikin dukiyar ka jaye wannan shine wasiya kuɗin da ana raye ne ina so amma na mutu aiki kaza da shi aikin Allah ne ana karɓa an zantar da wannan abin amma ba a ba ba ka ladan shi mun fahimci matsalar Allah ta'ala da muna ga wasiya ne fi daya cikin uku kai fi ɗaya cikin ka yi wasiya misali kana da miliyan uku shi ga sun kai wasiya kai kai wasiya har ya kai miliyan ɗaya kai wuce miliyan ɗaya abin da nufi da kai fi imam sai ce mai as-sulus shi yake wa sulusu kathir au kabir yake sulusi ma kamar yayi yawa ko yayi girma muna fahimta sulusi ma kamar yayi yawa ko yayi girma shi ce ne ne kai da ka mutu ka bar magadanka cikin wadata ya fi ka mutu ka mutu ka basu talaka suna roƙon mutane in kai wasiya kuma shi wasiya ya bambanta da zaka yi aiki Allah cikin rayuwanka shi wasiya aiki ne kake son a yi na Allah amma da ka mutu da baka yarda kai ba tukunna muna ganewa kuɗin ina so in enjoy Yamina, amma na mutu bi a ɗauki wani aikin Allah aikin Allah ne Allah na karɓa ta amma ba hanyar ka ba da ya fi ɗaya cikin uku ya ga ta, alal akal kashi biyu cikin dukiyan ka rama magadanka shi ka bada ɗaya wannan ɗayan ma yayi yawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam an ka baya baka yi laifi ba mun gane amma da kuɗin ka ne ka yi aikin Allah cikin ranka ba cewa wanted ko two test kai ko me za ka yi da aiki Allah da dukin ka wannan kana da hanyar kai cikin rayuwarka ka san ka bada duka ka bada duka ko ne bai tambaye ka wani abu ba kai fi ba cikin rayuwarka za ka yi aiki Allah akwai wani mai dukiya sosai daga ƙasar Saudiya wanda ya gina bank na bankan arrajihi mutum ne wanda yake yayi kuɗi aka ce Saudiya gaba ɗaya banda sarakan ƙasar nan ba wanda ya kai shi dukiya amma ya fara rayuwarsa talaka ne wanke-wanke da share-share yake yi ya ta kaɗan-kaɗan yana sana'a yana sana'a Allah ya sa albarka yayi kudi yayi kuɗi ya zo ya kai banda waɗanda ke mulkin ƙasan ba wanda ya kai shi arziki kasan yau muna magana ga yana raye amma arziki shi duka ya bayar sadaka duka kuma da zai yi haka shi da ya kira yaran shi farko ya ce kowa ya gwada mai abin da yake so ga ce ni ina son kaza da kaza da kaza ne shi ya ce a ɗabi cikin dukiyar shi a baka ina son kaza da kaza sha ɗebi a baka ya ba kowa abin da kace ba a ragewa aka ba kowa nashi aka ƙare saura abin da ya saurar ka yace ya bar shi waqf ayi aikin Allah da shi ya bar wa kanshi gida guda da makaranta guda har kayan sawan shi ya bare sauran riga uku aka tambaye shi me yasa haka yace ya zo duniya shi talaka haka ya fara rayuwar shi Allah ya bashi arziki bai sun ya koma har da Allah yana da kuɗi yana son ya koma ga Allah shi talaka ne kamar yadda ya zo abin da ya bari ma saboda kai je yana bara yana ci muna fahimta shi yake cewa yayi work 16 billion dollars ba miliyan ba biliyon na dola ya yi wakafi ana nan wakafi wuri kaza akwai na abinci akwai na gidaje akwai na hotels duka ana aikin Allah da shi duka ana aikin Allah da shi bai laifi ba kaga yaran shi ya musu kyauta cikin rayuwar shi yayi abin da yake so da dukiyarsa amma da ya kawo wurin mutuwa ya ce ina son kuɗi na 16 billion nan a yi aiki Allah da shi shi ya dace bai dace ba domin lokacin wasiya zai yi shi kansa da yana raye da yana so amma nan zai mutu yana so ya mai magadan shi ke ta ko a ɗauki duka a kai wani sadakan wani amma ba duka ba da ba zama na fahimtar matsalar dan haka shi kai aiki da dukiyarka cikin rayuwarka wannan ba wanda ya hana ka ka samu kuɗi 100 million Ghana cedis ka ce na son gina masallacin 100 million Ghana cedis ka fara ginawa kuma Allah kai ka gina ka kare ka kare baka da kuɗi baka da laifi ko wurin Allah subhanahu wataala muna fahimta ai baka da laifi ma na ina da 100 million Ghana cedis ni ban so in ga account na ya rage kullum ina tattali kan wani abu ya fita ciki da naga ciwo ya yi ciwo shi ne wasiya handan miliyan na ɗauki zuwa gina masallaci a wannan kita kenan za ka yi da kai kana raye da kana so amma na za ka mutu kan kowa ya ci gado ka wannan bai dace ba in ka yi wasiya kai fi ɗaya daga cikin uku na arzikinka wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bane shi Allah ta'ala ala mun tsaya a nan saboda lokaci abin da muka faɗa wanda ya da Allah ba mu ladan shi kuskure batun tuna shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala يا من عفوا يا غفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته